Kotun Bradford ta yanke masu tsohon dan wasan kungiyar Manchester City da Sunderland Adam Johnson hukuncin daurin shekaru shida a gidan kaso a sakamakon samunsa da aka yi da laifin amfani da wata mai shekaru goma sha biyar da haihuwa da aka yi a farkon wannan watan ko da shike ajiya Alhamis ya garzaya domin ɗaukar ƙara. Ƙungiyar Sunderland ta dakatar da kungilarta da Mr. Johnson a sakamakon samun da laifin da aka yi, kuma ta garzaya kotu domin kauce mace ce kucin kafofin sadarwa, kuma ta saurari bayanan wanda ake tuhumar, wanda ta bayyana a matsayin wani abu mai nakasu a rayuwar yarinyar da kuma sha'anin karatunta. Mai gabatar da karar ya bayyana yadda masu goyon bayan Johnson ke ci gaba da bata sunan yarinya a shafukan yanar gizo. Lauyan Mr. Johnson Dr. Philip wanda mai kula da lafiyar kwakwalwa ne ya yi kirarin cewa hankalin jansin bai cika ba a irin shekarunsa sakamakon tangarɗa da ya samu a rashin haɓakar kwakwalwa a lokacin da ke tasowa. Likitan ɗan wasan Dr. Philip ya bayyana yadda jansin ya kasa ba da bayanan laifin da ya aikata a saboda kunyar da ya ji na aikata wannan ɗanyen aiki. A ƙarshen yanke hukuncinsa, alƙalin kotun mai shari'a Jonathan ya tashi inda ya ce jensin wannan laifinka ne kuma alhakin ya rataya a kanka. Alƙalin ƙara da cewa cikatta shekaru goma sha biyar kenan ka fara ɓata mata rayuwa domin kawai ka yi sha'awarta duk da cewa ka san shekarunta goma sha biyar kasar da haihuwa.